mun karkare yini na goma sha hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin garin makka zuwa cikin garin madina wanda hakan ya yi daidai da sha bakwai ga watan maris wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo da muddasa inda muka kwana cikin karatun littafin mai suna al-muwatta na al-imam malik bin anas imam darul hijira littafin da ya rubuta wanda yake tafiya bisa isnadi da tsari na hadisi da kuma fiqhu wanda al-Imam Malik ya tusa a cikin wannan littafi nasa mai albarka darasin da zamu yau shine darasi na 32 dide cikin wannan littafi zamu tashi babul qira'ati fi subhi nan ne ko na'am babul qira'ati fi subhi yace hadisani yahya an malik an hisham ibn urwa an abihi أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما so wannan isnadin al-Imam Malik ya kawo anan wurin isnadi ne munqati saboda urwa an haife shi a farko farkon khalifancin Sayyidina Usman sai dai hadisin zai iya yiwa ya zama mutasili domin akwai ruwaya da aka rawaito shi daga Anas da mawaninsa. watakila ta yawa urwa ya ji daga ainihin wato anas ne ko wani anas almuhim imam ali yake cewa lallai ababakrin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ta'ala ya kara masa yadda sallar subha wata rana yi sallar asuba dama ya ce babu qira'a babun karatun sallah a cikin asuba to wata ran sayyidina abubakar yayi sallar asuba fa qara'a fiha bi suratul baqara fin raka'atain fi kiltai wa kiltaihima sai karanta suratul baqara a cikin rakawoyi biyu na sallar asuba a duka rakawoyin guda biyu a wata ruwaya aka ce hatta sai da rana ta kusa bayyana ta kusa fitowa saboda makara da akli ko kuma cewa da aka ana tsawaita wannan sallah ta asuba har ake tambayar sai na abubakar ake cewa to ya kenan zamu yi inda rana ta zo ta iske mu ta bullo muna sallah asuba saboda kawai ta kusa suratul baqara tana da yawa ayi 286 an karanta su a sallah asuba a raba su a sallah a a biyu kai ka san za a dade ana sallah to shine ake tambayan shi sai yake cewa law tala'at lam tajidna ghafilin da rana za ta fito ma ba za ta iske mu cikin rabkananu ba sai dai anan malamai suna cewa wannan aiki da sayyidina abubakar in ya inganta ya tsawaita sallan asubahi ya karanta bakara a cikin rakawai bin ta, to wannan yana faruwa ne idan har a bisa yaddan mamu liman zai iya tsawaita sallah kowace sallah wadda ake tsawaita a sulahi a zahar wayannan duk su ne sallolin da aka fi tsawaita sallah magariba ta kaita la'asar ma ta kaita isha'i tsakatsakiya to idan liman ya fahimci mamunsa suna sha'awar a tsawaita din kuma ya ankara ya fuskanci cewa babu wani mai rauni a cikin jama'a kuma da lafiya ko tsoho ko gajiyayye wanda yana da wuya ta mutum ya ta iya ainihin tsawaita sallar babu laifi amma dai malamai suna ganin aiki da gamamman faɗin manzala su da yake ta ma'a amma kuma nas ko hafif. idan ɗayan ku zai limanci a koda yaushe ya sauƙaƙa ya bi sannan a hankali duk wanda aka ce kai wa mutane sallah to kai tsaf tsaf ɗan daidai daidai saboda mutane ba sa son tsanani ba sa son matsi azala ce fa inna fihim ad-da'if wal kabir was saghir wal marid wa al haja aka ma kala alaihi wasu wassalam duk ake sallah za ka gaba a rasa mai rauni a cikin mutane akwai wanda tsayuwa na masa wala akwai mara lafiya akwai tsoho akwai karamin yaro akwai wanda shi bukata gare wani yunwa yake ji ya kosa a idan da sallan amma misali yanzu girba. wani ya kosa a idan da sallan ya je ya ci abinci musamman da ramadan amma idan ɗan ku sai annabi ya ce idan ɗan ku zai yi wa kansa sallah falyutawwil ma sha'a ya tsawaita iya sansa shi yasa wata ran annabi ya zo ya kabbara sallah fa ya zo ya bi annabi da manzo Allah ya farko suratul baqara ya tsinko da tilawa bai tsaya ko ina ba sai da ya jire fa yana shirin ya ji manzo Allah ya yi ruku'i sai ya ji ya sake tsinko ni sai ha'a yace tabdijan aka gama nisa'i manzo Allah ya sake buɗe Ali Imran yake cewa wallahi na niyan aikata wani mummuna abu aka tambaye shi aka ce min kai niyya ya ce wallahi in sallame mana kyale shi to ta uku da yayi mummuna abu ya bar annabi Allah ya kyauta so da ana so liman ya saka kawo jama'a yana limanci kai ya tsawaita musu wannan karatu da sayyidina Abubakar yayi yayi ne a bisa yardan su in har isnadin ya inganta sannan kuma baya kole kasantuwan sayyidina Abubakar yayi karatun sallah har gari ya waye bab da rana za ta hudo wannan baya kore yayi taglisi mai taglisi ne fara sallah bayan akan lokaci dama an fi so a yi sallah a lokacin na farko so da haka fara ta akan lokaci shi ne zai bashi daman ma da zai yi tsawon karatu in, har karatu ya zama ya tsawaita a ciki saboda haka shi ya sa wato wannan ya yi daidai da in har isnadin ya inganta na sake nanatawa duk da ya inganta ya zo da isnadin ya zama mutasili daga anas da mawaninsa, amma isnadin ya zama daga urwa kai tsaye daga daga babansa kuma lalle abubakar to shine malamai suke magana akan cewa shi urwa ba a haife shi ba lokacin domin a haife shi ne farko farkon kalifanci sirna usman kaga ina ya ji hadisin dole akwai wani a tsakiya da aka cire to amma dai hadisin da makaranta a baya hadisin na na aisha wadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan yi sallar asuba as-subha ayin sarifin nisa mata su koma gidajensu mutalafi'atun bi murutihinna suna doke da mayafansu ma urafna min al-ghalas ba a iya gane su saboda mene jijjibi da akai da kuma sabbi da ainihin samuku da akai wannan ya nuna yin sallah asuba akan lokaci yafi ala kulli hal wannan hadisi kenan sai hadisi na gaba hadisi ne an maliki حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وقرأ عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر qala hajar na'am to shi ma wannan hadisin ko kuma mu ce asari wanda Imam Malik ya rawaito daga Hisham dan Urwa daga babansa wannan asari ne wanda Imam Malik ya ta da shi shi kadai kuma hadisin mawqufi ne yake cewa haddathani wa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an abi annahu sami Abdullah bin Amir yake cewa ya haya dan Sa'idu haka ne kuma malik ya ji daga hisham dan urwa malik ya ji daga hisham dan urwa shi kuma ya ji daga mahaifinsa shi hisham dan urwa ba sahabi bane amma dai sika ne mahaifinsa shine ainihin wato mahaifinsa shine sahabin shahararre ya kula yana cewa sallai na wara umar mun yi sallah wata ran bayan sayyidina umar wata sallah as-subha ko sallah asbahi fa qara'a fiha bi surati yusuf sai sayyidina Umar ya karanta suratu Yusuf a raka'a ta farko wa suratul Hajj ya karanta suratul Hajj a raka'a ta na biyu ko qira'atun a karatu wanda yake sannu a hankali urwa yake cewa fa qulti sai nace wallahi idan na rantse da Allah kenan laqad kana yaqumu hina yatlu al-fajr lalle ya nuna sayyidina Umar yana miƙewa ne dan sallah asubahi lokacin da zaran alfijiri ya keto wannan ya nuna shi ma yin sammako wajen yin sallah asuba kan lokaci ma'ana ya nuna yana fara ta hina ya tsulu alfajir lokacin da alfijir yake kitowa sai yake ce masa kala ajal ke ce yi kwarai kuwa dama ai haka ne ma'ana wannan ya nuna sabai sun sani tsakankanin su cewa ana yin asuba in dai lokaci yi da wuri ba a yi yin wannan jinkirin a bari sai gari yi sha'an nan an fahimta an fi so a yi ta da ainihin lokaci wato da wuri-wuri kenan نعم سينا جمع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة وربيعة بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافقة بن أن الفرا أن الفرافصة بن عمير الحنفي عمير الحنفي عمير الحنفي قال, ما أخذت سورة سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا ما شاء الله شيكم وانا يتي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن مالك يجد هذا Sa'idu sannan kuma ya tafi daga Rabi'a ɗan Abdurrahman dukkan su su sun ji anul al-Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Muhammad ɗaya daga cikin fuqaha usaba masana fiqh a cikin garin Madina guda bakwai to al-Qasim yake cewa annal furafisa lallai furafisa suna ne wato furafisa tabna ibn al-hanafi wanda yake nisba ce zuwa ga kabilan banu hanifa kabila ce cikin kabilun larabawan madina wannan malami sika ne malamai sun wasaka shi cikin waɗanda suka wasaka shi hadda al-imam ibn hibban yayi riwaya daga sahabbai daban-daban kamar sayyidina umar ya rawaito hadisan sa sayyidina usman haka kuma zubair sannan malamai da dama sun yi riwaya daga gare shi irin su yahya da bi'a da al-qasim wanda muke magana akan su yanzu da abdullahi bin abi a ah, yake cewa kala ma a kastu surata yusuf bukatun yake cewa ban taba haddace suratu yusuf ba wato ban taba riƙe ta ba illa min ƙira'ashi usman face sai saboda yawan karatunta da sayyidina usman bin affan yake yi iyaha yake yi yake yi mata ma'ana sayyidina usman yana yawan karanta suratu yusuf a cikin sallar asuba fi surhi min kasrati ma kana yurajjiduha saboda yawan nana ta ta da yake da maimaita ta wannan ya sanya wato wannan malami alqasim dan muhammad ya haddace surati yusuf wannan yana nuna mana kenan sayyidina usman yana tsawaita sallar asuba ko har yakan karanta surati yusuf har ma gashi an samu cikin tabi'ai wani yana cewa ya rike ta saboda yawan karatunta dinki to malamai sun yi ta tattaunawa da kuma bankaɗawa da gano sirrin da ya sanya na Usman yake yawan karatun ta wasu kace yana yawan karatun ta ne don ya sallalla son zuciyarsa game da jarrabawan da Allah zai saukar masa Allahu a'lam haka suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa akwai balwa wanda za ta samu sayyidina Usman wanda annabi ya riga ya faɗa tun kai bar duniya saboda haka sai Usman bai san daga ina bala'in zai zo ba yaushe ne a ina ne suwaye amma dai ya san shi kan Allah ya kaddara wani ba kansa to saboda haka dan ya rika lallasan rarrashin rarrashin zuciyarsa shi yasa yake yawan karanta haka suka ce saboda shi suratu Yusuf akwai rarrashi shi yasa malaman tafsiri ma sukan ba da shawara malaman ulumul Qur'an kan kawo ta cikin fa'idojin suratu Yusuf idan kana cikin bakin ciki ka karanta ta za zaka ji bakin cikin ya sauka amma wannan wanda san fasara ko wanda kawai yake karanta bai san fasara ba ina zai gano sirri? kana da daɗin karatu akwai sirri akwai darasa duk sai ka karanta ta sai ka ɗauki sabon darasi kuma fim in da kuke yawan kallo ba na zamani yanzu da ka kalli fim sau ɗin ka je sau din ka da shi ka ji ya fita kanka amma su ce yusuf labari ne faifai ne kala kala mashhad mashhad iri iri kowane kana karanta kana jin gardi in ka wuce ka saki dawa sai ka ji wani sabon darasi ya fita kuma wannan ya nuna a zamanin tabi'ai da sahabbai su mutane ne waɗanda idan suna ibada suna sauraren liman me yake karanta ba irin mu bane yanzu aka tambaye ka araka an farko me liman ya karanta zamanta ko wani da za a kulle kofar masallaci na a ce sai ya faɗi da raka'a farko da raka'a ta biyu wata sura liman ya karanta ina ganin wani sai dai a hana shi fita dan ya manta saboda tun da kabbar sallah yana cikin yana tunanin kayan miya tumatiri man fetur ya yi tsada zaben 2023 ce ka ce wani saman dan takara ko ba wanda ya san da shi ba ko fati ko rijistar fati zai da shi amma yana yana lissafi to yanzu ya za a yi zaben nan 2023 ya za a yi kuma shi yana nan ba wanda ya san da shi sallah ya rufa shi jama'a mu kokari mu dawo wajen Allah mu dawo fadan Allah mu makalkale ma Allah mu manta da wannan duniya eh Allah ya ba mu iko wannan shine yake cewa saboda yawan maimaita ta da ainihin Abdurrahman ah, Sayyidina Usman yake yawan yi ya sanya ya haddace ta ya iyata kuma wannan yana nuna kokarin ah, magabata wajen kiyaye alkur'ani kuma yana nuna kifin kokolwa ko san ana maimaita sura kawai shi ki wannan ya nuna akwai kifin kwakwalwa to Allah ya samu mu kuma yana nuna halaccin ka dauki wata sura cikin alkur'ani din duka karanta ta lokaci bayan lokaci an fahimta duk da wasu malamai suna ganin bi ce liman cikin su akwai ashar labani yana ganin duk annabi bai yi abu ba to bai kamata wato in dai ba ya tabbata daga manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam cewa ya rike wata sura duk sallah kaza yana karanta ba kamar ka atal fajr in yazo an samu ruwayoyi daban-daban ya tabbata cewa yana karanta kulliya a raka'an farko kulwala wala raka'a ta biyu kaga wannan ya tabbata in ka lizimci wannan baka yi laifi ba amma ka lizimci suratu yusuf wai dan sai na usman ya lizimta a'a har ya zama ka sai ka gidan koyi shi wani lokaci dan samun fa'ida cikin fa'idojin da ake samu Allahu a'lam ba so mutum ya lizimci wata sura ga wata sallah kamar yadda da a kasar Hausa za ku ji ana yawan karanta inna anzalna wa sallama magariba a to ba a san irin wannan a karanta inna anzalna a rika canzawa ba laifi bane الله أعلم حدثني عن مالك نعم ولا أنا سلاني إيه ولا ولا أنا سلم ما بالي ولا أنا سلاني in fila ba za a ce ba za a tsananta maka ba tun da ita ba dole bane nafila ba laifi ka dauki wata sura an ta kanta amma da sun samu ne a haddace surorin da dan dama ko uku ko hudu yau kai waɗannan gobe ka ta can eh. na'am eh. Hmm. Hmm. Hmm. karatun kafin ka kwanta zai iya zama kamar fasidiya ba domin ba a samu annabin ya zo kwanciya ba yana karanta suratul mulk kafin kwanta kullum me aka ce mana kai alwala ko inda sun samu ne na fula da ba a ce ga abin da za ka karanta ba babu wani sunna a kan cewa ga wata sura da za ka karanta za ka takaici wanka da rukunta da suratul kafi ko suratul mulki a irin wannan lokacin yana buƙatar dalili to in ko babu dalili shi abu ana barin shi wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da annabi bai yi ba to zaman lafiya shine a bar shi amma babu laifi zaka iya yau dan wata bukata gobe ma ka dan wata bukata jibi ma ka bayan kwana biyu kuma ka tsahirta sai eh, Allah ya samu dace bismillah وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة نعم shi kuma وحدثني عن مالك أن عبد الله أن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح yake lalle abdullahi dan umar ya kasance in yazo sallah asubahi yakan karanta fi a cikin halin tafiya bil ashri as-suwar ko as-suwar al-awwal sai ya karanta surori goma na farkon min al-mufassal na daga surori da suke da tsantsi amma kuma in kasa kasa ban san ko kun gane ba surorin da suke da tsantsi yan kasa kasa sune surorin da ba su kai izu goma ba misali tun daga kan suratu qaf irin su suratu zariyat tur wan nazi'a ban nan ba su ma suna ciki irin su la uqsimu bil qiyama wan nazi'ati nun wal qalami wannan da suwaru su ake ce musu mufassal tun daga kan qaf wasu ma suna ganin tun daga safat ne mufassal zuwa kasa surori waɗanda suke da dan tsayi amma kuma sun yi kasa kasa masu yan gajejerun ayi amma kuma suna da tsayi haka ke misali an fahimta ba yake cewa abdullahi dan umar in ya kasance zai karatun sallah a asubahi a cikin halin tafiya yakan zakula yakan samu yakan zaba daga cikin waɗannan surorin masu tsayi in kasa kasa an fahimta sai ya ɗauki sura ɗaya nan sura ɗaya can sai ya karanta a cikin sallah asuba bi ma'ana yana ɗaukar surori guda biyu kenan daga cikin su ko yawwa sai ya karanta fi kulli raka'atin bi ummil qur'an duk raka'a in ya kabbara sai ya karanta fatiha wa suratin sai kawo sura sai karanta an fahimta ko to kun ga wannan hadisi suka idan ku kalla za ku ga wannan babin gaba ɗaya da Imam Malik ya kulla tun daga farko babul qira'ati fi subi Imam Malik bai ka hadisi marfu'i ku ba ko bayan akwai kuma hadisai marfu'ai shi yasa lokacin da Imam Al-Bukhari ya zo rubuta sahihin shi sai ya kawo marfu'ai haka imam muslim cikin hadisan muslim ya bukhari kawo ai waɗanda suke ɗauki da karatun sallah asubahi da kuma bayani a kai daga manzan Allah akwai hadisin da na ummu salama ta rawaito cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama qa'a fi hadi tur ya taba kabbara sallah asubahi sai ya karanta suratul tur ya yi dare da wannan hadisin namu ko amma na ce muku eh, daga daga mufassal ashrul awwal min al mufassal kabar na ciki domin ka ko daga hujurat kai ƙasa kai aka za samu ka a kan hanya kafin ka kai suratun rahman dan haka dai ya tabbata manzon Allah kenan yana yi ko da ku hadisu mauqu hadisan asar in imam malik ya kawo haka kamar yadda nake gaya muku ha, kullum imam malik yakan takaici ne akan abin da ya ji wajen malamansa wato bai rubuta littafin sa dan ya nuna bijinta da gwaninta da kasaita da isa da kwarewa ba a'a da yana nufin haka zaka ga da zai kokarin ya ya wassala asani ɗin, amma alhamdulillah cikin falalan Allah malamai da dama sun zo sun gano cewa mafi yawancin abubuwan da hatta balagat hatta eh, marasil inda Imam ya kawo yawancin da an wassala asani din su to falilahi alhamdu minna akwai hadisin da muslim shi kuma ya rawaito a wannan babin dangane da karatun sallan asuba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jabir bin Samura ya roƙo cewa lalle manzon Allah sallallahu ya taba karatun sallah a cikin asuba sai ya karanta suratu Qaf so kaga Qaf kama na ga muku tana cikin al-mufassal haka kuma wata riwaya ta Muslim an samu manzon Allah ya zo sallah asuba sai ya karanta suratu As-Saffat an fahimta haka dai malamai suka tarwaitowa hakim shi ma ya ruwaito da sauran makamantan ire iren su.' sannan kamar yadda an samu manzon Allah wata ra'a sallah asuban kuma sai zai kabbara sallah sai ya kafi dan cap cap cap cap ya kaita kaga wannan zaka kalli halin mutane ne ko yanzu hata kafin nan da hujjat da annabi ya karanta ce zaka yi a yau za a watse ne a masallacinka to sai ka rika dan tsita ka daidai ruwa daidai kurji ko duban yadda halin da ake ci ka kananta wa jama'a kar ku zama masu kore mutane daga ainihin wato addini kamar yadda hatta shi kansa kiyamu ramadan za a kalli zurufin mutane a kalli halin mutane kwanan nan za mu shiga watan ramadan mutane sai a musu daidai abin da yake daidai da su in alamtar kai su zuwa nasu suka iya akwai tsofaffi da gajiyayyu da dattawa sai a musu alamtar kai zuwa nasu kuma matasa da ya so ku zo ku zage damtse kowa sai ya kamara sai a dage eh sai a ta a cikin dare amma dattawa ku basu yadda suka iya an fahimta dattawan kuma suna ganin su ma fa da sauran jinin jikinsu ma ya fi karko an ce da tsohuwar zuma ake magani to shi kenan kawai sai a ci gaba sai a zuba mu gani to Allah ta'ala ji karba duka wa ake wa kuma Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin duk abin da zaka yi dan ka burge ki da amfani duk abin da zaka dan a faɗa dan a ta a ce kai ne kadai ko ku ne kadai to wannan aikin ya zama haba'an mansura dan haka ayi don Allah Allah ya ba mu ikon yi saboda shi saboda haka wannan kenan sai babu ma ja'a fi ummul qur'an to kaɗan dai malam ya fara nisa yanzu bayan mun gama magana akan karatu cikin sallah asuba yanzu al-imam malik zai mana magana dangane da hadisan da suka zo game da karatun ummul qur'an wato suratul fatiha kenan ita suratul fatiha ana ce mata ummul qur'an kuma ana ce mata a fatihatul kitab duk wanda ka kira da shi ya inganta duk wasu malamai sukan hana a ce mata ummul qur'an amma dai zancen su bai da wani ƙarfi malaman da suka ce ainihin wato sunanta ummul qur'an sun fi dacewa da daidai saboda annabi da kansa ya kira ta ummul qur'an a hadisi manzala sai yana cewa ummul qur'an hiya sab'ul masani wal qur'an al azim suratul fatiha ummul qur'an ita ce ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaita karatunsu sannan ita ce al'ur'ani su kutum guda al-azim mai girma sun kimanta da darajar ta Allah ya kira ta da suna al al'azim ya ce haddani ya haya an malikin an ibn abdurrahman bin yaquba anna aba sa'id maula amir ibn quraiz akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nada ubay ibn ka'ab wa huwa yusalli فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها الله أكبر قال أبي فجعلت أبطئ في المشي فجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته وأنا حديثنا رأيتي كلام مالك يا روي سبحة العلاء كان عبد الرحمن أن يعقوب متم مدينة حتى قال لي أبو سعيد يا عينه للي أبو سعيد akhbarahu ko ya bashi labari anna rasulullah wato lalle abu sa'id maula bararren bawan amiru dan kurais amir dan kurais ya bashi labari lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo cikin masallaci sai iski sahabinsa ubayy bin ka'ab yana sallah nada ubayy ibn ka'ab sai kira ubayy ce ya ubayy a wata ruwaya aka ce sai ya ce ai ubai ruwayan abu huraira sai ubai ya waigo ya ga ai annabi ne ya kira shi sai kuma ya juya falam yujibu a waccan ruwaya kenan dai an kawo manzan Allah sun masalla sai ya maza ya sala fa khafafin ta shi ne nan ma Malik a su sai kita falan ma fara gamin salati da ya karasa sallan lahiqahu sai ya yi isa manzan Allah ya haɗe shi yana zuwa wajen annabi rasulullah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a cikin hannunsa irin haka ka kama hannun mutum haka za ka fito cikin masallaci haka misali ya haƙuri babban mu haka assalamu alaikum haka so muna tafiya ina rike da hannun shi ka san yi wa mutum haka dan ka nuna kana son dai ka rike shi a wata magana da za ku yi an fahimta ko wa alhali shi yuri yana so an ya khuruja ya fita min masjid daga ainihin min babil masjid daga kofar masallaci faqala sai yake cewa da shi inni la arju Allah ta khruja min almasjid inji manzo Allah kine yake ga ma ubayyu ni ina fata ina kaunan ka fita daga cikin masallacin nan hatta ta alama suratan har sai ka san wata sura wannan suran ma anzalallahu duk cikin littafin at-taura Allah bai so ka sura irin ta ba wala fil injil haka duk cikin injila babu sura kamar wannan sura wala fil qur'an haka nan hatta cikin qur'ani fatanin alqur'ani gaba daya babu sura da ta yi darajar wannan sura misla ha kwacinta. an fahimta to kaga ubayyu a matsayinsa na sahabi mai kwaɗayin ya san ilimi ya san karatu daga manzan Allah sallallahu dole ya ta kwaɗayi da shauƙin annabi ya gaya masa kala ubayyu shine ubayyu yake cewa faja'altu ubti'u fil mashi tunda yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana son ya san wata sura yace sai na rika tafiya dan dan ubti'u ina tafiya tafiya hawainiya wato ma'ana zamu fita sallaci sai annabi ya kamo hannunsa kuma ya san za a bada ilimi tafiya sannu a hankali sannan an ga kai maza maza ya fita tafiya a fitar masallacin kuma annabi ya ce ya fasa ko <laughs> to shine raja'a zalika saboda fata da kaunan in samu wannan falalan in gano wannan sura mai daraja shikenan sun makulci ya rasulallah sannan sai nake cewa ya ma'aikin Allah a suratul lati wa'atani ka ce zaka koya min wata sura wadda kai mu alƙawari ya rasulallah qala sai annabi yace kaifa taqra'u idza taqata as-salah ya kake yi in zaka fara sallah qala ubay qala sai ce. قرأته sai na النبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين har hatta a taito ala akhira yace har sai da na kai karshen sura kuna gane ha ko ya karanta masa fatiha kenan ko fa qala rasulullah sai annabi yace to hiya hadhihi sura ai wannan ita ce suran Allahu akbar ashe ya ma san suran ba nan an sanar da shi menene falalan suratul fatiha shi yasa akwai sirri akwai hikima akwai fa'ida akwai wani abu da Allah ya koye cikin suratul fatiha yana da wahala ka kasa wata bukata a gaba kai amfani da suratul fatiha ba tare da ka kauce hanya ba face sai ka samu biyan bukatunka sahabbai sun gwada tabi'ai sun gwada malamai daban sun gwada in ba manta ba hatta alimam ibn al-qayyim ya kamu da wata lalura ya zauna a Ka'aba yana shan ruwan zanzan yana karanta Fatiha sai da Allah ya warkar da shi saboda haka sura ce ce ce mata suratul ruqya sura ce ta addu'a sannan sura ce ta roƙon Allah sannan ita ce sura da ta tattaro dukkan abin da kake tunani na alkur'ani Allah ya tusa a cikin suratul fatiha sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma komai da komai na qur'ani yana cikin suratul fatiha Allah ya kara. nuna mana wannan sirri mu gane sai annabi yake cewa wannan ita ce sura wahiyar sabul masani annabi yace kuma ita ce sura da ake maimaita karatunta a kullun so 17 a sallolin farillai da kuma sallolin nafila ba iyaka ko sallolin farillai guda biyar muke raka 17 ba haka bane sallolin nafila kuma ai ba iyaka suna da iyaka sai ya abin da ka iya yi to Allah ba mu iko saboda haka yace kaga ita ce ina ina manzo Allah yake nuna mana yana nuna mana ayat karshen suratul hijr da Allah ke sa wala qad na ka sab'an min al masani to ai shine manzo Allah yake nufi wal qur'an al azim sannan kuma ita ce al qur'ani wanda yake mai girma allazi utitu wanda Allah ya ce laqad atainaka atainaka bi ma'ana a'tainaka ko atainaka bi ma'ana a'tainaka atini bi ma'ana a'tini شيني ma'anan shi an fahimta to حدثني عن مالك عن أبي نعيم وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب ابن كيسان كيسان وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل فلم يصلي إلا وراء الإمام إلا وراء الإمام to shi kuma yake cewa wa haddathani an malik an abi nu'aym wa habib ibn kaysana annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul yake cewa ya ji jabiru dan abdullahi yana cewa man salla raka'atan duk wanda ya raka'a daya ya sallaci raka'a daya ana ana nuna kankanta karanci kenan lam yaqra fi abi umul qur'an sai ya kuskure bai karanta fatiha ba a cikin wannan raka kan falam yusalli bai yi sallah ba ma'ana ba sallah wannan ya nuna dole sai an karanta fatiha a kowace mene raka me yasa saboda barin fatiha barin rukuni ne a cikin sallah duk wanda ya bar rukuni bai da sallah kaga wannan raka ta rushe kuma kaga wannan mas'alar tana nuna mana kenan wajabcin karatun suratul fatiha a cikin mene a cikin sallah sai sallah mutum zai ko farilla ko nafila sai an yi fatiha dole gane ne? sai ke cewa illa wara al imami sai dai idan a bayan liman ne mutum ya kyala suratul fatiha din nan ya ƙi karanta musamman sallolin da ake bayyana da karatu sai mutum ya yi shiru ya saurari liman shi bi karanta ba dama ai haka ake so in kana sallah bayan liman Allah ya ce wa idza quri'a al fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alkur'ani ku saurari qur'anin ku yi shiru ku natsu don ku samu rahamar Allah da haka in kana bin sallan jami'i liman yana bayyana da karatu shiru zaka ki saurara amma karatun asirce nan an so musahabbi ne sunna ce ka karanta a ɓoye tare da ainihin wato ba tare da ka bayyana da sautin ka ba kuma tare da motsa labbanka don duk karatun sallar da mutum ya yi bai motsa labbarsa ba to babu wannan karatun kenan mutane za zo su kabbar sallah kaga mutum yadda ka san an aje gawa ko kuma an dauki hoto an aje farkon sallah har karshe baya motsa sa wannan yayi aikin banza bai yi sallah ba haka karatun qur'ani duk mutumin da yake qur'ani ya karanta haka da zuciya kamar mai karatun jarida bai da lada shi ma saboda sai an motsa harshe da labba sannan ake samun lada wajen karatu haka wajen sallah to wannan babin ya kare yace falam yusalli illa wara al-imam shi ma bai yi sallah ba sai dai idan ya yi sallah bayan liman ne bai karanta fatiha ba to nan wurin ya yi sallah domin a wurin karatun suratul fatiha akan mamu ba wajibi bane in yana da liman babul qira'ati khalfal imam fi ma la yajharu fihi bil qira'a shi kuma wannan babun zai mana magana game da karatun sallah a bayan liman da inda liman baya bayyana da karatu kamar yadda na gama bayani yanzu ko yace حدثني يحيى an مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذرائي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله بجرني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل هذا هو نينان نونا فلا لا دكم ونعبد أبدا بسن سبب سورة الفاتحة wannan babin ya ce babin yin karatu bayan liman cikin inda liman baya bayyana da karatunsa kamar sallar azahar da kuma sallar la'asar kenan ko da kuma raka'o'i biyu na ƙarshe isha'i da kuma aka a ƙarshe ta ƙarshe a cikin sallar magarba su ne wuraren da ake asarta karatu so irin wannan wurin mamu zai yi karatu a bayan liman yake cewa yahaya ya ji daga maliku shi kuma ya ji daga ala'udan abdurrahman ɗan yaƙub ya ce annahu sami'a lallai shi ya ji abbas sa'ib al-ansari al-madani abbas sa'ib al-ansari al-madani asalin sunansa shine abdullahi ibn sa'ib fiqa ne malamai da dama sun ruwaito hadisan sa irin su al-imamu muslim da kuma ashabu sunan al-arba'a da kuma shi kansa al-bukhari cikin juz'ul qira'ati khalf al-imam imam al-bukhari yana da littafi wanda ya sa masa suna juz'ul qira'ati khalfal imam kawai sunan littafin kenan da yake cewa shi abu sa'id wanda yake bararran bawa ne na hisham dan zuhura ya kulu yana cewa sami'tu naji aba hurairata abu hurairata ya kulu yana cewa sami'tu ni naji rasulullah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa man salla salatan duk mutumin da ya salla lam yaqra fiha bi ummil alquran bi karanta suratul fatiha ba fahiyar hidajun wannan sallar na ƙasashiya ce saryayya ce mofintacciya ce hiya khidajun hiya khidajun har sau uku annabi yana faɗi ka gane ma'anan khidajun khidajun khidajun ba sai ce gairu tamam ma'ana sallar ba ta cika ba kenan duk sallar da aka yi ba karanta fatiha a kowace raka ba to wannan sallan ba ta cika ba da ita da babu duk ne in ana so ta cika to a sako sallan daga farko a karanta suratu al-fatiha a kowace raka Allahumma sai dai idan liman yana yin sallah kana sai dai idan kana bin liman ne nan kan an ce bai za qara'a fa su ko hadisin muslim idan liman yana karatun sallah nan wurin zaka saurare shi ne ba zaka bi shi ba ko ka karanta karatu bayan sa ba kala abu sa'id yake ta fa kuntu ya abu huraira sai nace ya sahabin annabi abu huraira inni ahyana akunu wara al-imam to ya zan yi wata dan naka kasance bayan liman kala fa game da zira'i sai yan zungure shi ce kai ko dai misali kamar irin ka tabo mutum an gane ai irin ya dan tabo zira'i sa kai an tabo zira'i shine cinya an gane ai ya tabo jikinsa haka dan ya dan janyo hankalinsa ya faɗi da shi ya nuna kamar ka ce ka sa hankalinka mana da kyau ka natsu mana ka gane abin da ake cewa to sun makala sai su ikra biya fi nafsi ai in kana karatun sallah a bayan liman bai hana ka karanta fatiha ba sai dai ka karanta fi nafsi a cikin azuciya. nan azuciya malamai masu sharhi suka ce ba ana nufin kai gumba fa da bakin kaka a yana nufin ka karanta a asirce shi ake nufi tun da kana bin liman ne babu laifi ka karanta a asirce kana mai motsa harshen ka da kalmomin da kake karanta ba tare da ka ji yadda wani ka ba amma ka ji yadda ainihin kanka a daidai gwargwado ba tare da ka da sauti ba fa kuntu ya aba hurairata na karanta wurin ko Ah, ya farisi sunansa kenan yace ya kai ba farisi ah, a inni sami'tu rasulullah ga hadisin yace domin darajar fatiha ya kai ga koda kana bin liman ka karanta ta domin naji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa qasamtu sala na raba sallah baini wa baina abdi tsakani na da bawana ma'ana sallah da muke yi to rabi namu ne rabi na Allah ne Allah ya yi mana gata rabin sallah namu ne rabi kuma nashi ne Allahu akbar jini sai kuma dai shi da gida Allah ya raba anis hali rabi na wani inji Allah anis hali abdi rabi kuma na bawa na ne wali abdi ma sala sannan kuma abin da bawa na yake roko a cikin sallah cikin suratul fatiha wannan kuma nasa ne ribar kafa ce wannan zan bashi amma sauran mun raba daidai daidai ni da shi Allahu akbar qala rasulullah sha annabi yake ce amma ku gane karatun ba iqra'u ku karanta hakan Allah da yake cewa yaqulu al-abd Allah yake cewa bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin aya ɗaya ba kenan yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai ubangiji yace hamidani abdi kenan duk sanda muke sallah muna karatun Fatiha Allah yana magana da mu ne ko ka faɗi ya faɗi ko ba ku gane ba in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ya ce hamidani abdi yau wace rana bawa na yaye be ni kai da Azahar haka zai faɗi da la'asar da magariba da isha'i baya gajiya sai dai in ka gaji sai ka fasa yin sallah sai Hamida hamidani abdi kai kenan ko wa yaqulu abdu bawa na ya ranka ya aya ta biyu yace arrahmanir rahim ubangiji duk fasa yace yaqulu allah asna alayya abdi bawa na ya ni ya kamba mamun ya jinjina mun ya yadda da eh, lalle ni mai rahama ne mai jin kai wa yaqulu abdu ba na uku ba kenan bawa sai ya ce maliki yawmiddin Allah shi ne mai mulki ranar da babu mai mulki sai shi ranar sakamako kenan yaqulu Allah sai Allah ya ce ni abdu eh lalle Allah ya bawa na ya jinjina mu yaqulu abdu to idan bawa ya aja wannan kaga nan Allah ya faɗa ya uku ko bawan Allah ya faɗa ya uku yaqulu abdu sai bawa ya ci gaba da karatu ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa hadhihi al-aya ita kuma wannan ayar sai Allah ya ce baini wa baina abdi rabin ta nawa ne rabin ta na bawa na ne kaman yaya ai gane sirrin idan ka kace iyyaka na'budu kai kai muke bautata wannan na waye? na Allah wa iyyaka nasta'in kai muke neman ka taimaka mana ka agaza zamana, wannan na waye? na bawa bauta Allah ake wa neman taimako zaka nema a wajen Allah kuma ya taimake ka kaga in ya bada taimakon kai ya taimakawa amma bautan wa kama Allah kai wa to shine sai Allah ya ce baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala abinda bawa na shi kuma zai roƙa na sane shi kuma ya qul abdu sai bawa ya ranka ya ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshen sura sai Allah ya ce fa haula ila abdi wannan duka na bawa na ne wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da ya roƙa Kina akwai sirri mai girma cikin suratul fatiha kuma muna magana da alhadisin cikin sallah muna karanta suratul fatiha sai dai da yawa shi an karɓar da mu da mun kabbara sallah sai ya zo ya fara cewa tuna kaza tuna kaza Allah shirye da mu حديث malikin يتي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة هشام بن عروة يجد daga يتنسى cewa. mahaifin nasa kana ya ƙa'u yakan yi karatun sallah khalfal imam a bayan liman a ina fi ma a wurin da la ya ja fihi al-imam bil qira'a liman baya bayyana da karatu liman baya bayyana da karatu sunna ne kai karatu a wurin وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام للي القاسم أم محمد كان يقرأ أبا الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام bil jara'a liman bai bayyana da karatu kaga shi ma irin hadisin ba wa baya na gaba wa haddathani an malikin an yazid ibn rumana anna nafi' ibn jubair ibn mut'im kana lallai na nafi' dan jubair bin mut'im ya kasance ya qa'u khalfa al yakan yi karatun sallah a bayan liman fi ma a wurin da la yajharu fihi liman in baya bayyana da bilkira'a da karatu qala malik malik zai gama babin gaba daya zai ba da fatawa ta ƙarshe sai ya ce wa zalika ahabu ma sami kila fi zalika ya ce wannan shine abin da na fi so kana sallah a bayan liman mafi soyuwa wajen malamai da magabata shine kayi sallah yi karatun sallah lokacin da liman yake yin karatu a asirce a wai kai gum kuma mai ciwon baki ko mai ciwon haƙori a ka bi liman in liman na karatu a asirce kai ma sunna ce ka dage ka kafafatawa a yi ta karatun tarihi kai babu tarkin kira'a khalf al-imam fi ma jara fi to shi kuma wannan babin kishiyan wancan ne babin da zai mana gana akan babu karatu a bayan liman cikin inda liman ki bayyana da karatu kenan ma'ana in dai kana bin liman sallah kamar isha idan zamu yanzu ai kun ga liman zai bayyana da karatu to a nan wurin zaka bar karatu sai kai shiru saboda aiki da wancan aya da muka karanta tun farko yace haddathani ya haya an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana lalle abdullahi dan umar ya kasance idza su'ila in aka tambaye shi hal ya ƙarau ahadun khalfal imami shin ya halatta mutum ya yi karatu a bayan liman ƙala sai abdullahi ɗan umar ya da fatawa sai yake idan salla ahadukum khalfal imami duk sanda ɗayan ku zai karatu zai salla a bayan liman to fa hasbuhu za a qira'atul imami karatun liman ya isa kana bin liman sallah liman kuma yana karatu to karatun liman da yake yi tun a bayyana ne ya isar maka cikin za ka karatu ba wa idza salla wahdahu falyaqra amma idan mutum yana salla shi kai ga nan ba a bayan liman ba kenan to falyaqra nan wurin dole kilas ne yayi karatu kala yake cewa wa kana abdullahi ibn Umar la yaqra khalfa al-imam shi abdullah dan umar ya kasance baya karatun sallah inda yana bin liman sallah kuma a inda liman yake bayyana da karatu an fahimta ala yahya yahya yake cewa sami'tu malikan ya na naji imam malik yana bada fatawa dangane da wannan mas'ala yake cewa al'amru indana an yaqra ar-rajul wara al-imam fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a ilimi wanda muka sani daga malaman mu mu a garin Madina indana a wurin mu an shine yaqra ar-rajul mutum yayi karatu wara al-imami in yana sallah bayan liman fi ma a sallar da la yajharu fihi al-imam liman baya bayyana da karatu wa turukul kira'a? sannan kuma mutum ya bar karatun sallah fi ma a sallar da ya ji harfi imamu bil kira'a. liman yake bayyana da karatun sallah kun kuma sallar ta fito fili hadisi na ƙarshe wanda zamu kwana kansa yake cewa haddathani yahya an malikin an ibn shihabin عن أبي عن ابن أكيمة الليثي عن an هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي معك Allah, sallallahu alaihi wa sallam. in sarrafa min salatin ya karkade wata sallah ya ita da sallah kamar ka ce yayi sallama wanda wannan sallan jahara fiya bil qira'a yayi karatun sallan a bayyane to ashe lokacin da annabi yake sallan wasu daga cikin sahabbai suna yin karatu suna motsa baki shi kuma annabi ya ji a kunnensa sai da sallah sai yake tambayar su hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan shin ɗazin da nake sallah akwai wanda yake karatun sallah daga cikinku faƙala rajulun sai wani sahabi ya ɗaga hannu yake cewa na'am ana ya rasulullah kun ga sabai ba sa ƙarya in mu ne muku za ka yi ko sai maza ya ce na'am ana ya rasulullah ya fito ya bayyana da kanshi in ma laifi ne ya bada haƙuri, ba an zauna lafiya ba eh faƙala rasulullah sai ma'aikin Allah yake cewa a ƙulu to ni ina faɗi da babban murya daga yau kowa ya saurari wannan sakon ya ji mali una za'ul qur'an wai me yasa mutane ne ana jayayya da ni wajen karatun qur'ani karatun sallah wasu kuma suna bibiya ta irin abin nan da zaka ji yara sukan yi wani lokaci liman na karatun fatiha kika ji wani yaro shi ma yana tayi ko ko irin yadda akan yi wajen wa'azi din nan alifi mai jan biki yana jan aya mutane suna bin shi to a ba a san irin wannan akala in liman na sallah ba a so a rika jayayya da shi ka rika bin shi saboda daɗin karatun ko kuma jin da abin a'a ka bar shi ya karatu sai ka saurara wannan shine sunnan sallah da ka'ida na sauraron karatu alƙur'ani kai hatta ma na wa'azin shi ma abin da ya fi a saurara shi fi ko eh kai ya zama kaman jaye saboda an aiki da ayat da Allah ta wani zaku alqur'anu sai ulau shi karatu qur'ani mutum sai ake so ya karanta mu mu saurara an fahimta yawa kada wannan yana yi wannan yana yi to shine annabi ya hana fantahan nasu anil qira'a sai mutane suka hanu daga barin yin karatu ma a rasulillah tare da annabi fi ma jahara inda annabi ke bayyana da karatun sallah rasulullah bil qira'a hina sami wadalika tun lokacin da suka ji annabi ya yi fara ya hana cewa kar a rike shi in yana karatun sallah tun daga ranan suka dena hina sami wadalika min rasulillah lokacin da suka ji haka daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abinda faɗa daidai Allah ba mu ladan da na kuskure kuma Allah ya gafarta mana ne kamata mu tsawo assalamu alaikum